Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci bakwai ashirin da biyar da kuma sittin Masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalol da kuma niyya. ko kuma VOA Africa zango na 200.5 sai kuma Alpha Radio a Kumasi na Ghana. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum yanzu ma Amina Buhari auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi bayan labaran duniya za mu kawo muku maimaitawar shirin tsaka mai wuya da kallabi amma kafin nan ga halin da duniyar ta waye gari. Assalamu alaikum masu saurare da fatan ana kan shan hantsi lafiya ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. jiya juma'a shugaban amurka donald trump ya ce shi bai ma damu ba da binciken yiwuwar tsige shi da majalisar dokokin amurka mai rinjayen 'yan damakarat ke yi wanda ya biyo bayan zargin wani mai kwarmato wai cewa shi trump ɗin da wasu manyan jami'an gwamnatinsa sun tursa sama ƙasar ukraine ta bincike abokan hamayyarsa don ya amfana a siyasance babu abin da ya sha min kai abin da trump ya gaya ma manema labarai kenan a harabar fadar white house ya kara da cewa ba ni da matsala da duk wani ba'asin da aka bayar kalaman da trump sun zo ne 'yan sa'o'i bayan da 'yan majalisar da a majalisar dokoki suka saki karin takardu masu kunshe da ba'asin da wasu manyan jami'an tsaron kasar biyu suka bayar a jiya wato watan jiya game da shugaban kasar halin da ake ciki kuma shugaban na amurka donald trump ya yi watsi da ikirarin china cewa amurka da china sun amince su soke wasu daga cikin harajin da suka sa kan kayakin juna a takaddamar cinikayyar da suke yi za su so a ɗan soke harajin abinda trump ya faɗa kenan jiya jama'a yayin da yake magana da manema labarai a harabar fadar white house ya ƙara da cewa ban fi amince da komai ba kalaman na trump na nuna da alamar har yanzu akwai sauran jan aiki a tattaunawar da ake yi don kawo ƙarshen takaddamar cinikayya mai tsanani wadda ta yi illa ga tattalin arzikin ƙasashen biyu to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc irin shirye-shiryen da amurka ke yi na kare albarkatun mai a syria na harzuka jami'an gwamnatin kasar turkiyya. waɗanda don haka suke zargin amurka da amfani da ribar da take samu daga man wajen ɗaukar nauyin ayyukan ta'addanci tun bayan da shugaban amurka donald trump ya shelar shirin ficewar sojojin amurka daga arewa maso gabashin syria a watan jiya aka tura ɗaruruwan sojoji su je su tsare albarkatun man fetur ɗin. jami'an gwamnatin amurka sun sha cewa musabbabin hakan shine a kare albarkatun man daga barazanar kungiyar ta'addanci nan ta isis yakin basasar libya ya samu wani sabon fagen daga wato dandalin taruka a birnin washington dc yakin wanda aka shafe shekaru takwas ana gwabzawa babu wata alamar shirin tsayi da shi kuma gwamnatocin da ke fafatawar na zafafa yunkurinsu na kamun kafa wajen masu fada a ji a amurka wani muhimmin abu a wannan yunkurin kai amma rikicin libya baki daya shine man da kasar ke samarwa ribar ce ke samar da kudin sayan makamai da biyan mayaka da kuma kudin biyan hamshakan lauyoyin da ke aikin kamun kafa wajen jami'an gwamnatin amurka. ana tura akasarin man ne zuwa yammacin turai inda har yanzu man na libya ke da matukar daraja a kasuwa a cewar dr colin hendricks wani shehin malami a jami'ar denver kotun kolin india za ta yanke wata muhimmiyar shari'a a yau dinnan asabar kan takaddamar da ta fi daɗewa da kuma tayar da hankali tsakanin mabiya addinin hindu da musulmi kan mallakar wani fili mai faɗin eka kusan uku a ɗan ƙaramin garin nan na ayodhya wanda ke arewacin ƙasar inda wasu mabiya addinin hindu masu bore suka yi kace-kace da wani masallaci shekaru 25 da suka gabata al'amarin da ya janyo rikicin addini mafi muni a ƙasar. a yayin da mabiya addinin na hindu ke so su gina wani babban haikalinsu a wurin inda suka yi imanin nan ne mahaifar wani abin da suke bautawa mai suna rama su kuwa musulmi so suke a sake gina masallacin an tsaurara matakan tsaro a gabanin hukuncin da za a zartas din inda 'yan sanda kimanin dubu biyar da wasu sojoji na musamman ke sintiri a ayodhya karamin gari mai kunshi da mutane wajen dubu hamsin da biyar kafar sata zumunta ta twitter ta dan rufe shafin yanar intanet na wata babbar kungiyar 'yan adawar kasar iran mai mazauni a amurka da kuma na wasu magoya bayanta da ɗan dama saboda zargin saba ma kamfanin wanda hakan ne na baya-bayan nan cikin shiga da kenan kuka saurara. To madalla har yanzu kuna tare da sashen hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC inda an jima kaɗan za mu maimaita muku shirin tsaka mai wuya amma bari ku fara da jin maimaicin shirin kallabi tukuna. sauraron mu da warhaka mu kuma da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Shirin namu na yau ya samu bakuncin wata matashiya da ke mai da hankali akan harkokin aikin jarida. Matashiyar ta ce ganin yadda ake yada labarai ta yanar gizo abin da ya bata sha'awa kenan ta mai da hankali akan harkar. Ga hirar da wakiliyar murya Amurka Baraka Bashir ta yi da ita inda da farko ta fara da ba da ɗan takaitaccen tarihin rayuwarta. sunana zainab abraman mai agogo malama zainab a bamu labarin ki a takaice mm, labari na dai ni dai haifafiyar kano ce unguwar sharaɗa na yi primary school ina da secondary school ina duka a garin kano duka da kuma wato makarantar gaba da sakandare kenan dukkan su na yi su a garin kano ita to malama zainab ga shi yin shura a harka ta eh, yada labarai ta kafar sadarwa me ya ja ki har kika fara wannan online jarida eh gaskiya abin da ya ja hankali na na fara saboda yadda nake duba wasu jaridu nake ganin irin abubuwan da suke suna isar da sakonni na faɗakarwa ilmantarwa wani lokacin har da nishaɗi hmm. to ni kuma gaskiya a rayuwata ina son nishadi kina son nishadi eh, ina son nishadi sosai kin san aka ce rai dangin goro rai dangin goro yawa to hakan ya ja hankali na cewa bari ni ma na soma irin waɗannan abubuwan ko Allah zai sa na je inda sauran suka je mhm. saboda ni ina da kishi misali kishi na cewa kamar yanzu ke dinnan mhm. da kike aiki ko in na ga wasu abubuwa da kika wuce na akai to zan ta dagewa yauwa da ya burge ni dama abubuwa na alheri ai ba za ka je ka dauki abin da ba shi eh. kenan ba ka ce za ka yi irin shi to zan ga cewa na dage ni ma na yi irin wannan abin kila ma na wuce wanda yake yi ko kuma na kai irin matakin da yake mhm. to hakan ya sa na soma tun a facebook page dina na kan dan yi rubutu haka ba dai masu yawa ba kawai dai wani lokacin dan layi biyu uku irin haka zan yi to da ƙarshe sai naga ah me zai hana tunda akwai irin su YouTube channel din nan da sarka website da ake yi ni ma na dan dinga isar da sako na a wannan bangaren to shine na soma eh daga nan na fara kamar muna batun shekara nawa eh ba a dade ba gaskiya bai fi shekara daya ba shekara daya shine har wannan jaridar take ta yi nisa Eh, to kin san abu idan aka ce kana da um, interest a kai za ka dage ka ga yadda abin zai ci gaba ko kuma ya bunƙasa saboda haka ni kullum ba dare ba rana kullum ina kokarin in ga cewa wannan jarida tawa ta kai irin wasu manyan jaridu na duniya ma gaba daya um, to sunan na naki da turanci kika saka mm. amma kuma abin da uh, content kenan abubuwan da kike saka da hausa me yasa kike eh gaskiya farko lokacin da nace bari na fara wannan harkar nace bari in ga na nemi suna daban-daban sai na ce bari na ga sunan da zan sa mata wanda zai <clears throat> yi tasiri akan jarida sai na ce a ah, to bari sa mata white blood maybe ta yi farin jini to gaskiya sai na bashi a white blood din amma kila nan gaba idan jarida Allah ya sa ta samu karbuwa za mu iya canja mata suna ta dawo ta hausa eh zuwa yanzu dai gaskiya ban yi tunanin sunan da zan canja mata ba amma Allah da nan gaba idan burin da nake nema ya cika za mu iya canja mata wannan sunan to bari yanzu kina yin kina facebook da wani a lissafa masu sauraro eh yanzu dai abubuwan da nake yi guda biyu ne da harka website da kuma youtube facebook ba mu mai da hankali akan shi sosai ba eh, youtube din ya fara kawo ne a youtube ba laifi kama ana shaka ba laifi <laughs> daga alfanu kenan eh. to wani irin kalubale aka fuskanta wannan harka eh gaskiya akwai kalubale saboda shi wannan harka ne gaba ɗaya 247 sai ka kasance online full time job ne hmm. sai ka kasance kullum ga kwamfuta nan a gabanka wani lokacin kana aiki idan ka ya samu matsala ko hmm. network ko wasu abubuwa da irin haka gaskiya akan fuskanci waɗannan matsaloli. to a takaice wani irin kira zaki wa mata musamman akan ilimi eh gaskiya ina kira ga mata cewa yanzu lokaci ya canja zamani ya zo da ba a son misali mace ta zauna a gida dole komai sai an yi mata ko mijinta yi mata ko iyayenta ko kuma wasu 'yan uwanta lokaci ne da ita ma za ta taimaka wa wasu saboda rayuwar ne idan ka zauna ka ga zama kai ake sa ran ma ka taimaka wannan haka yake a gaida zainab abdulrahman To masu sauraro a nan za mu dasa aya a shirin mu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin baraka bashir da kuma bakuwar tamu ta yau da ma miss julie gresham da ta taya na hada shirin ni maryam dauda daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma ga maimaitawar shirin tsaka mai wuya. Tsaka mai wuya. Abin da yake faruwa na mutu'a ba tilastawa ba ne yaudara ce. Musulunci ya zo da shi ne domin warware kes na zinace-zinace kasi yawa cikin society. Wani addinin yake nufi? Addinin musulunci ma yanzu ya gama magana akwai hadisi cikin Bukhari da Musulun wanda manza Allah shi da kansa ya haramta. Mu yanzu mu yan shi amma in ga wani wanda ya makale yana muta mana ɗaukansa a matsayin dan iska. Mu yan shi an kanmu. Jama'a barkan ku da wannan lokaci da sadon mu da kowa wani sabon shiri na tsakan mai wuya. Allah ya haɗa cin naman jakin gida da mutu'a lokaci guda da yawu guda manzo Allah ce haramun ne kuma suka zama haramun ila yawmil qiyamah. haka ne to muna godiya akan yadda kuke ci gaba da bin mu yayin da muke ci gaba da kawo muku bayanai daga zaman nan da muka yi na musamman a ofishinmu da ke abuja a najeriya kwanakin baya inda muka haɗa hancin wakilan ƙungiyoyin addinai da na cibiyoyi da dama da ma'aikatu domin a tattauna cece kucin da ke zagaye da ƙungiyar 'yan shiya can najeriya jimillar mutane goma suka wakilci sassan nan daban-daban a wurin kuma sun hada da muhammad ibrahim gamawa wanda ya wakilci bangaren sheikh zazzaki na ita kungiyar ta yan shiya wato imm akwai kuma dr hafiz sa'id na cibiyar haidar shi'a santa ta kano wanda ya ce shi ma wakilci wani bangare na kungiyar ne sannan akwai profesa umar labda na izalam akwai yaya alkasim na tijaniya akwai kuma pastor aminci abu da ya wakilci kiristoci rahama abdulmajid ita ce ta wakilci mata yayin da jafar jafar ya wakilci kungiyoyin kafofin watsa labarai ha kuma akwai dr abubakar umar kyari mai fashin baki kan harkokin siyasa daga jami'ar abuja akwai kuma aliyu waziri masani kan harkokin tsaro akwai kuma jami'in 'yan sanda asp sani baban ina wanda ya wuce cin rundunar 'yan sandan amma ya ce ba ba shi ne ya magana ba don haka bai yi ta ba to a shirin da ya gabata yankuna biyu da mu kun san cewa mun tsaya ne inda ita rahama abdulmajid da ke wakiltar mata din a zaman take bayyana matukar damuwar mata akan wato alakar su matan da kuma kungiyar ta shi'a da zargin da ake na cewa ana tilasta musu su shiga cikin waɗannan al'amura musamman ma batun auren mutu'a. rama abdulmajid ta ce abin da yake da ciwo ma game da wannan al'amari shine hanyoyin da ake bi ana jefa su mata a cikin wannan al'amari to shine muka tambaye ta akan ko suna da matan da ke kawo musu korafi akan yadda ake musu abin da ake zargin cewa ana musu din muna samu muna samu abin da yake faruwa abin da yake faruwa na muta ba tilastawa bane yaudara ce ana samun yaudara ne wa mace babu yadda za a yi a ce mutumin da yake da experience yake da gogewa na duniya ya zo ya sami yana dan shekara talatin ya sami yan shekara goma sha takwas yana shekarunta kashi biyu ya zo ya same ta ya yi mata dabaru a ce a'a ai tun da cikin dabarun nan ya yaudare ta ta yadda a ce ba shi da laifi kamar ka ce wai kana ka ba da kuɗi ne wani ya zo ya damfare ka a harkar eh, banki ko a harkar menene a ce wannan damfarar da ya maka tunda da yadda ka shi kenan ba haka abin yake ba dole dole ya zamanta cewa ya maka laifi akan maka ya kamata kuma da eh, ah, abin da zan ce game da auren muta eh, eh dama abin da nake so in ce game da wannan auren muta kamar yadda temporary marriage da aka sani auren muta za mu ga an ba namiji hakkin ya auri mace sama da ɗaya haka ma ba shi da bambanci da permanent a permanent zai zamanto zai iya auren hudu amma ita mace ba za ta yi auren namiji hudu ba ta wannan bangaren na biyu na eh, fikihu ne ba akida ba ce hukunci ne na fikihu yawa sannan kuma musulunci ya zo da shi ne domin warware kes na zinace-zinace kasi yawa cikin society matukar an samu sharuɗa sun cika ba abu ne ta ci barkate ba da kowa zai ce yayi mutu yayi mutu a titi amma na zaune yana cewa da an haɗu sai a ce matta a tuki kamar addini ya zama wasa. Eh. Ah, ya tsari yake duka nan ran ita ta takaitaccen lokaci ne aure ne nan daga yanzu zuwa wani lokaci ko me ne ma eh, aure ne amma yana da kaidaddan lokaci kuma ba shi da iyaka kuma me makarancin mafi karanci ba shi da iyaka yanzu misali wani zai tafi Lagos da shi da wata misali zan baka kuma sun cika sharuɗan su yi aure tsakanin su yauwa za su iya zuwa su yi auren su tafiyar su zai zamanto suna da matsayin miji da mata ba shi da lokaci da za a ce iyakacin shi kaza iyakacin sha'awa kaza sorry akwai point amma a na ga ma akwai lokaci don ka mutar da ka mai da martani kan abin da zan koma ga malamai ina son ji su mai da martani kan a ah, professor labdo yana magana ba mu yarda da gwamnati ba to anya babu kunya a cikin wannan al'amari wanda bai yarda da gwamnati ba yana zuwa kotu mun kai gwamnatin buhari kotu mun kada ita kuma ba a da'a ga kotun ba an yi wannan ba abun kunya ba ne ya zai ce ba mu yarda da gwamnati ba malamin mu ya taba cewa ba a zama babu gwamnati ko da gwamnatin barawan akuya ne saboda haka zama ba gwamnati dabbanci ne wauta ne zama ne cikin jungle na hauka saboda ina mamakin ji ya ce wai ba mu yarda da gwamnati me yake nufi me yasa muka je kotu kotun wa muka je da muka je nan kotun kolawole kotunan da muka je kaduna na wane ne kotun a ne ko kuma kotun sarkin kafirai ne muka je saboda haka ni idan mutum yana so mutunta kansa ya faɗi abin da ya san gaskiya ne. na ah, a kan kada a matsayin ku na shugabanni na magana da shek na ya yi na bayyana cewa mutuwar nan halattacce a baci an yadda da ita ni kun yadda da ita. alhamdulillah a ah, addini ba wanda ya sai halatta abu ko ya haramta shi sai allah ko manzon allah za ka cimma alkur'ani da yawa akwai hukunce hukuncen da wasu hukunci na share su kamar shan giya aka ce la taqrabu salatu anta sukara kar ku je da mayan giya ku yi sallah da Allah ya zo gaba ɗaya ayan giya ta zo aka hananta giya gaba ɗaya da cikinikinta da komai na giya to haka kaman wannan hadisin da ake ta maganganu wanda yake su ma hadisan aka ce za a tattauna kansu magana ne mai tsawo na ilimi amma dai a gaskiyar magana shine magana da malam ya kawo cewa bayan yakin tabuka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai hadisin da annabi ya hana wannan saboda haka kuma hana mutuwa saboda haka baya yiwuwa aure yanzu sai ta hanyar aure kamar yadda shari'a musulunci eh, ahalus eh, sunna suka tabbatar kan shari'a musulunci aure ya tabbatu sa mutuwa a ce addini ne shine babban laihi saboda kayirci ne saboda haka shi yahi laihi bisa ga aizi na cikin kure a kan um, ya ce an yi ita ita mutuwa eh, ai a um, ai ina ganin kamar da fakewa su sun san an yadda da mutuwa cikin shi'a kuma kamar yadda hajiya ta ce ana yaudara dan shekara 36 yaudari mai 18 abin ya wuce nan amma abin da ke son jama'a kan da ce ya kawo eh, dalilai na nuna cewa an yadda addinanci wani addinin yake nufi addinin musulunci malam yanzu ya gama magana akwai hadisi cikin bukhari da muslim wanda manzo Allah shi da kansa ya haramta mutuwa aure ne wanda ake a zamanin jahiliya kafin zuwa musulunci da musulunci ya zo da farko ya kyale ana yin sa kamar yadda ya kyale ana shan giya da farko daga baya ya haramta ya kyale ana yin mutu'a amma wani lokaci wajen karshen rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine yakin tabuka manzo Allah ya hada cin naman jakin gida da mutu'a lokaci guda da yawu guda manzo Allah ce haramun ne kuma suka zama haramun ila yawmil qiyamati amma su yan shi'a suna nuna cewa auren mutu'a wata ibada ce babba wacce ake samun lada mai gwabi ina da littafi guda na yanzu in za insha Allah wasu daga cikin ku za su fita da shi inda na tsamo ruwayoyinsu daga cikin littattafan malaman su inda wata ruwaya tana cewa wanda ya mutu a sau ɗaya yana da daraja Hassan wanda ya mutu sau biyu yana daraja Hussein aljanna wanda ya mutu sau uku yana daraja Ali bin Abi dalib aljanna wanda ya mutu sau hudu zai goga kafada da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aljanna sannan kuma ya yadda da wanda a ya kuma ya ce har da shekara goma ma ana iya yi yana na a cikin littafin su da ya rubuta da hannunsa zan ba ku zan ba ku don za mu shiga harkar siyasa zan taɓa sauran mutane da ke um, bari bari ya gama duk wayannan littattafa da kake faɗa ba su da tushe batun imam Khomeini ya faɗi abin nan wannan mun san karshen ta ko ka ce wani littafi hukumatul islamiyya wanda ko ba haka bane wannan babu wanda babu wani dan adam da zai abu ya samu ladan hassan ko husaini balle kuma imam ali in ana da rafin da uwa ake babu wannan kuma mu yanzu mu yan shi amma in ga wani wanda ya makale yana mutu muna sa a matsayin dan iska mu yan shi an kanmu kar ka dauka cewa muna wani abu ne duk wanda muka ga gwanin mutane a wajen mu muna gudun sa dan iska muke daukan sa ba sorry ba shi bane gaban mu bayan yanda ku kuke tallata left for us ni sau ɗaya a matsayina na almajirin alzakzaki sau ɗaya na taba jiya ambacin mut'a da sunanta ro matsayin mut'a ku kuke yada ta mut'a wani ko auren kansa wajibi ne Thank you. Uh, uh, one, point, one point ba kasafai nake son shiga ba sun da ya sha fikihu ba mutu'a a wajena karamin kes ne mm. saboda fikihu ne ni san ban san ma filin nan za a bude magana yawa mutu'a wato a musulunci yana da wani abu dukkanin musulmi sun yi ittifaki ba mai sabani cewa allah da manzansa sun halatta mutu'a dukkanin musulmi sun yi ittifaki cewa umar bin khattab shi haramta mutu'a Ya yi um, to za mu shiga abubuwan da suka shafi uh, shi'a da kuma harkokin gwamnati da hukuma da siyasa sauransu uh, dr kyar da zan zo wurinka uh, ɗaya daga cikin abubuwan kun san hukuma ta haramta imn so ina son a fuskan zaman lafiya da siyasa da zaman jama'a me ra'ayinku ya kuke ganin wannan hannun tunan an bar wasu kungiyoyi na addini amma ita an haramta ta ya kuke kallon abin a jama'a assalamu alaikum wato wannan haramtawa wani batu ne mai sarkakiya kwarai da gaske mutane da dama suna ja a kai musamman waɗanda suke ganin ci. eh to gaskiya bai da shi ba saboda ina ga idan aka yi tafiya ta yi nisa wannan haramcin zai zama bai da wani amfani na faɗi haka ne kuma saboda abu ne mai wuya ka ce ka haramta aƙida duk da yake su 'yan shiya sun ce su kungiya ne to amma to idan kuma shi'a aƙida ne aƙida wani ra'ayi ne wanda haramta shi maimakon a ce ya alfanu mai ya za su kuma ƙarƙashin ƙasa ne su ci gaba da abubuwan da suke yi to saboda haka ni ina kama akwai gurguwar shawara da gwamnati wurin haramta shi'a ko kuma a kungiyar imn gwagwarmaya da ake tsakanin kungiyar imn da gwamnati abu ne da ya fara tun karshen shekarun 1970 Jafar Jafar Birnin zuwa ka kai ke wakiltar kafofin watsa labarai a wannan tattauna da muke daga cikin abubuwan da kaji duka mun tabo ba ta musamman shi ka fara daga kan batun hannun da aka yi musu ya ta fannin kafofin watsa labarai kuke kallon wannan abu. tuma da lato a gaishe kuma malamai tun Allah ya kai mu mako mai zuwa daga amsar da shi Jafar Jafar zai bamu ne za mu dora daga nan muna da godiya ga dukkan wanda suka samu halartar wannan zama din a nan ofishin sashen Hausa na Amurka da ke birnin Abuja da kuma musamman su ma'aikatan namu da suka hada da nasira da malakaya da ya gayyato jama'a da kuma benjamin gawan da ya dauki hotuna da sautin wannan zaman da aka yi a madadin dukkan su ne aliyu mustapha sakwata a washington dc mun baku lafiya. lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma can da la'asar za ku je mu da sababbin shirye-shiryen yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu amina buhari auna ce ke cewa a wani lafiya. babayeri mahadin beddilamu babayeri mahawawo Baba babayeri ma Ali. adama alhaji abakar janwa muhammi jabama wallahi yaddi da amana allah sumanu suwa babaji do jabama sima'ila suwa wallahi yaddi ma alhaji alfaki be alhaji adu. sangaba.